من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalilu shahi na 224 kuma muna babi ne mini yau mu zo babun babu ya zo shi muna bayani cikin rantsuwa al yaminu to ita rantsuwa bisa ga hakikanin ta ga shari'a musulunci to ta hakiku malan ya bi zikri millahi shi a rantsuwa ta hakiku malan yajid bi zikri millahi tabbatar da abin da bai wajaba ba ka tabbata shi ga kanka sai ka sa kuma sunan ubangiji tsakani mun gane karatu? awo Hmm, ko ko sifofin ubangiji ka san ya tsakani ka ambaci sifa Allah ka sa tsakani ta hmm. billahi billahi alayya kaza hmm. wa halillahi lillahi lillahi alayya kaza ha nan badalina daga wawul kafari wa aimullahi ina rantsuwa da albarkar ubangiji kadimiya wa haƙƙin lahi ina rantsuwa da haƙƙin lahi wal azizi ina rantsuwa da azizi hmm. ina rantsuwa da azamatihi azamatillahi wa jalalihi da jalalillahi da irada ta ubangiji da hushi ne da yarda ta da rahama ta da nisaki ne ina rantsuwa da kafaratihi ina rantsuwa da kalamihi kalamullahi ina rantsuwa da alqur'ani ina rantsuwa da mushafi to duk waɗanda in mutum sun haka sani yake yana rantsuwa don rantsuwa ta to amma mu ji mutsa daga bangon bakar da kwana su ah. amma sun ce yana nuni da kalamu hu kalamuhu ne. Hmm, wannan dogon magana ta wa ‘yan ƙara a rattu wa fiƙitu billahi ya ce a ni ba rantsuwa na nuhi ba ni dai cewa ni wasu na amintu ma'ana na nemi tsari billahi ga Allah sun mafta da ta sannan na fara zance na na cewa la'af'alanna ko ba haka ba ba rantsuwa haka ne wasu shi ba rantsuwa haka ne ba shi abin da ya kanu da ya nemi tsari da ubangiji sannan ce amma za a aikata abu kaza shi ba rantsuwa shi kanu ba to in mutum ya faɗo wanda magana fatawa ta an haka shi ko ko alƙali duk waɗanda abubuwa ɗan mutum ya gitta sai ce zai abu kaza in bai yi ba to za a zura mai idanu ƙa'ida addini in bai yi ba ta shi kotu wai ko don kun gane gana nan ko ko ya taɓa tule addini bai da gata ran kuwa in mutum an haga yaran kuwa ga abu kuma abin nan da ya rantse kenan yana nan bisa gari bai bari ba ta shi kotu akai ko kai kana yi ga wani yaran ɗaya abu kaza amma ga shi shi na yi sai alƙali kira ki ki ce mai kabaji kuma ka ce ka fara a nadar sassai to amma in mutum irin wannan sai an ka sai an ka sai da shi wurin malamin fatawa an ka bincike ce a shi wala ba rantsuwa ka ba shi abin da ya kari ya jingina ga Allah da magana da shi ne ya fara magana ce zan yi abu kaza amma ba ya yi wagga magana ta kowa ba to sai a bashi zuciya ce dunyina sai a bashi ga Allah a a gina haka addini ne la da sarki hi. muna tare kuwa awo wai an ce rantsuwa ba ta lizimta da kurcewa halshe domin tana bukata zuwa gadiya. haka nan kuma mallan ya ce rantsuwa ba ta tabbata don mutum ya ce bi izzatin lahiyar jingina shi sa wani abu ku zo ko ko ina rantsuwa da amanati amana ubangiji ina rantsuwa da ahadihi ko ko wa alayya ahadullahi alƙawalin Allah yana bisa gari da ba aikata abu kaza to sai inda ya zama haluki shi ka nuhi cikin bayan ubangiji wannan ba rantsuwa na ba amma in yana nuhin sifar Allah to rantsuwa ta domin ka san mahalukin da ake magana ba ba ya ce subhana rabbika rabbil izzati ba ka ga jahirorin nan an ta kili na kawo su abubuwa awo su gaba su duka din nan su duka din nan المراد من قوله تعالى سبحان ربك رب العزة ومن قوله تعالى إنا الأمانة دو الآية ومن قوله تعالى واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل na tsawata kullar da su ma da inda su shiga nuna kamar irin wannan inda shi shiga nuna na ta kullu ba don waɗanda duk bayi na mm. to mu Hmm, ba a sananta ba kamar inda mutu ya ce ina rantsuwa ina rantsuwa da Allah ina rantsuwa da Allah ina shidar da Allah in yi niyar da Allah duk waɗanda abubuwa in ya ce uqsimu ka gane ko ko a khalifu ko a azimu in dai yana nuhi da ubangiji to wannan rantsuwa na wa azimu yace ina kai gani yace billahi to wannan rantsuwa na wa fi uahidu Allah qawlan inda ce yace ina alƙawli da Allah kama a da kotu suka cewa kai alƙawli da Allah za faɗa mu kotu gaskiya ai ba rantsuwa ta ba amma sun ka ce rantsuwa ta don sun ka dauki ɗan ƙaunukan guda shi ke sai su harshe shi sai zo labinata alayya hadin a rantsuwa ba ta kulluwa wane na amu, yake tsakanar da kai akwai alkawali zan aikata abu kaza wannan ba rantsuwa ta ba in dai bai yi da ta ba alkawali hmm. an waɗi ka hadan ko kuwa na zan ka alkawali zan yi abu kaza ko ko zan bar abu kaza wani ina gamma da Allah hakan akan azamtu alaika billahi ko ina gammaka da Allah ka aikata abu kaza ce to zan yi ba ta ran tsoba ta kulluwa da wannan wa sha lillahi shi ma nan tsoba ta kulluwa da shi Allah shi an mai tsarki wa ma'adan lahi ran tsoba ta kulluwa da wannan wallahu ra'in Allah shi ne mai kayewa ran tsoba ta kulluwa da wannan ko ko Allah shi ne mai lamuni ran tsoba ta kulluwa da wannan ba a rankuwa da manzon Allah ba a rankuwa da Ka'aba ba a rankuwa da halki wato ina rankuwa da halkin laki ko imatatin laki yawo ko ko yan ba'al to kaza an yahudiyun ya magana banza ba a rankuwa da wannan duk rantsuwa ba ta kullu ba fa mutai babu kafara da rantsuwa ga mufi nila na aga musu bi an shakka au zanna mutum na shakka ko yana zuwa yiwuwa ga yanki shi aga musu ya an kace maka wa aga musu kace mai rantsuwa da shakka ko mai rantsuwa kan zato ga musu da annan ta da sidikin ya yanke ba da bayyana gaskiya abu ba to shi ga musu ni zai tuni da kafara gafirin laha ya nemi gawara Allah wa ‘yan ƙasa da kal uzza a ta'zim fa kufrun ko ba shi na ba amma in yayi niyya da kama uzza girma mata ta wajen hankuwa da ita wannan kafirci na ba magana fara ka ba ya ta musulunci muna ta tare ko wala lagawa hmm. wala lagawa babu kafara ga rantsuwar lagau ni a shi alama ya ake ƙiduhu fa zahara na muhu ga dana mutum ka iti ƙadarsa sai koruwa ta ta bayyana mutum na ya biyo ya shiga gidan can ta can. sai kana da can zamani. da kana da can zamani, sai ka tafi ka shigo da cikin masallaci sai aka ce ma ina wani kake wala yana cikin gidan nan a wani ya shi wallahi yana ciki sun ba kaga ya shiga ba to ai ashe da kaga ya shiga tanan ya biyo kai kana tan ka dawo ka dauna ashe tanan ya biyo shi ta baka labari in shi kare kai yana ciki ko a kawo ma katun irin wanda ka saba da ganin masu abin nan tireda na sauwa da kamfunna kamar na omo ko na toka a cini a cikin toka ta A wani su billahi da toka ce ashe irin lokacin baban gidana eh eh zakatun din madara sai aka tashi da eh naira ashirin ashirin a ce suna a ciki ya ga wannan ba sa nuna sun wuzo karatu sai kura sai bayyana bai ubara ba yi gairin lahi in ba rantsuwa da ubangiji ba lagos ne ba sai da rantsuwa da Allah take amfani kamar kogo wala ne hit fi gairin lahi in ba kowa da Allah ba don insha Allah ko awo sai an Allah su inda ya nuna billahi na to suna amfani amma ya nuna bil talaqi ya nuna bil itaqi wannan daban ko shi ma iya ruhi shi ina misali istisna'i eh ka illa an yasha ya rantsa zai abu ga amma illa an yasha Allah ko ko eh, eh, eh, illa an yi da yudu la sai Allah murada ko ko Allah hukumta amma alal azhari mun ba da daru shi to a rubuta darasa wurin nan sai mu ci gaba Mm-hmm. Eh? a to ai an karfe babu shi da kace ya rantsuwa ce da waye na rantsi wato ku da kuka wannan abin tsaron mutuncin adina kuka yi kada a walakanta suna ubangiji ga wani ya rantsi amma abin da ke zai bari bai bari ba ko abin da ke zai yaƙi kuma ya rantsi da haka ana kai su kotu yanzu mutane ganin suka a ɓata lokaci na Eh? Eh. Eh, a ba kwata hmm. ba haka za a su wanda ba ko

a bar shi hajjima'a a a bari shi hajjima'a a kuma wanda ka a gwarto ne wani ko eh.